yanzu dai a iya cewa hadarin siyasa ya turnuƙe sararin samaniyar najeriya sai dai ruwan waɗanda suka gabata a baya sun kasa wanke matsalolin rayuwa musamman haujin wadatar da 'yan ƙasa da ababen more rayuwa alal misali idan aka dibi haujin wutar lantarki fiye da shekaru ashirin yanzu da suka gabata 'yan ƙasa na kokawa a kan rashin wadatattar wutar lantarki kuma har yanzu haka batun yake na muktar sani sayina al'amalin wutar lantarki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda kullum al'amarin kullum ta aka yi garaje da yau kullum garaje da yau matsalolin da wata ta jawo ba su maki ba. yanzu ga kamfuna nan nan arewacin najeriya muna sun inganta suna su abuwa da sauransu amma rashin sassan wutar take ya kawo matsala sunana malam yusuf isa wanda an kai sani jikan ila ita dai wutar lantarki yanzu munan najeriya ta zama muna alƙaƙai ta yaya ne za a ce wutar lantarki fara gamman ta kasa ɗaukar ta state government ta kasa ɗaukar ta sannan an ce an sayar da ita ga kamfanin to ka gado abubuwa sun taɓarɓare har wayo wasu 'yan ƙasar na ganin cewa duk da yake lamuran siyasa sun kama gadangadan 'yan siyasa na taiwa jama'a alƙawulla yanayin kunci da wasu jama'a suka samu kansu ciki na iya mummunan tasiri wajen zaben da zai gudana a shekara ta 2023 farfesa bello bada na daga cikin masu irin wannan ra'ayin saboda abin da ya faru shekara ta biyar. jama'a sun sare kware da gaske cewa wannan karo dai wanda mutumin in ubangiji ya bashi shugabanci abubuwa za su yi dama a cikin ƙasa kasafin kuɗin shi ma na farko jama'a na allah allah ya sama kasafin kuɗi abubuwa su yi kyau to in ka lura da aka shekara bakwai yanzu zuwa shekara takwas abubuwa sai suka ƙara lalacewa fiye da yadda suke da sha'anin wuta an kashe kuɗi fiye da yadda an ka kashe a da ba abin da ya gyaru sha'anin zaman lafiya babu abin da ya yi sauƙi sha'anin talauci ba abin da ya sauki don haka wannan abin ya sa jikin 'yan najeriya ya yi sanyi kwarai har wayo bisa ga misali da wutar lantarki wasu jama'a na mamaki akan ganin cewa bisa albarkatun da allah baiwa najeriya ya dace a ce yanzu an samu gwamnati ɗaya da ta yi katabus wajen samar da wadatattun wutar lantarki ga jama'a. Da mutane shugabancin da an kai da an samu shugabanni waɗanda suna jin tsoron Allah suna kishin ƙasarsu Najeriya suna gudun su bar abin kunya suna fatar su bar tarihi mai kyawu da abubuwa sun yi dama. To da yake yanzu ana bisa gabar da za ta kai ga zaben sabbin shugabanni menene 'yan ƙasa ke gani a zaman mafita? Nuni ya ishi mai hankali shiga ne. Irin wanga alƙawari da 'yan siyasa ka yi mun saba da ita an gane ta da sauransu. Mafita dai musamman mu talakawa masu zaɓe. mu tsaya mu wa kan mu tanatsu karatun tanatsu mu tsaya mu don Allah shi ya san daidai amma mu sa Allah gaba mu zai samu mu eh, zaɓe shugabanni na kwarai. Wutar lantarki dai ɗaya ce kacal daga cikin ababen more rayuwa da ya kamata talakan Najeriya ya wadatu da samu sai dai fiye da shekaru ashirin na mulkin demokuraɗiyya abubuwan sun gagari talaka kuma ba wanda ya san yadda lamarin zai kasance a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.